الحمد لله رب العالمين والصلاة ala على amma badu أما بعد wa عليكم wa الله وبركاته tabbat ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci bayanin cin tabbata ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cigawa gani ga karatun daga littafin yan hawadisu tafjir fi mizanil islam يا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن الأباد البدر حفظه الله تعالى نهي بروفيسور إلم يا عقيدة الجامعة الإسلامية ون نعم. آه matsala ya gobe ni ci yinan ne ta fi shibe gube 1439 kalenda الهجرية na jin daidai bai tafi ya september 2018 kalenda ya miladiya ne hmm. matsalayin gobe ni ci manyan labayan labin da zai je ji bombin fi irakio fi libya fi egypto fi algeria fi somalia fi afghanistan bu, fi indonesia ko hmm. fi nigeria na bi ma'ana isis boko haram shabab al aljamaatul islamiyya daesh ba ta tafi na shi ejeje eh, jiyo ejeje eh, na mazane yi na aga juye ba musulunci ma man ga dalili mai ga ya guwa beni ne laugayen na ne musulunci ba ne ga ja a fil islamiyya na yi alil isharat yanayin musulun bisu layi na wuna wuni addini ya musulunci wun be na ake kanda da na waji shara luba musulmi ko bai kaya koko ne biyu ne sawa daidai wuyo ka na ja dan au mazihan ko bai serious ne ko bai zo na mi ga wure na shi tore a yi wure a a musulunci wa wa an ta ta sai fi maslulan musulunci ma ke kan ne da ga e yi kowa wuce gusta ki yiki ne amina hifazan linnasi musulunci jaci agaji ebe kibo ya ba gwazo an yi wata kika ni ya bo kuma aminci dabo fafi sai aini ana biyu lalata radiyallahu anu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalan ga ne ga la shira duk la fi bistila zan go ne buga ji shara lo bai yi gani ga ka kuma fa inna la yadri la alla shaytan yanza fi yadi fa yaqa fi khufrati min minan na ko ya zuga ji shara galaka ku ya ma, mu jo ta da so gwa lo gwa wo da bele wa wafi yaktun bai dana wabe zo dana mu wafi ruwatin limin ba musulmi gan man a shara ila bi hadida yanzu ga ji shara lo bayan ko bai bindige ko bai bi ko bai bi ko bai reze ko bai pe ko bai fiye ko bai bindige ko bai gongwi ko bai explosive na ngatta la'anwa ta yanzu a Eh, fa'inal mala'ikata tal'anu wa ta yanzu a mala'ika fe bula da isu ga tuci cici wayin ka na akawu li abi wa ummi ka ga wuci nan wai jube ne ga iye jume ba mu biyan nuni no wa fe fe ga ne da wu yin no da ne a mai no ha musulunci wa wa fi riwayati wa fi riwayati abi dauda wa tirmidhi qala wa hadithun hasan an jabir radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an yuta'ata sayf masula annabi sallallahu alaihi wasallam muka ne da laibi jikin wafa uwa ko ti shani na a ah, musun jukan e ba kibo unjo da ne kiyo na kilo fiti wazu mun jo da ne kiyo juzuma wazu mun jo da ne kiyo bi kilo goro wazu karai da yi ruci وكل ذلك من باب المحافظة باتن مسلم تجيبو غدا يوتاري لالا يقع اضرار اضرار غير مقصود كو ايغو ايغو ني ذا باني لا دي فاروا ما وتامل الويل با يكي ويدنا ني بيغا فيق في كفرت من النار غا يغونون فان الملائكه تلعن ملائكه فلان بي فكيف اذا بمثل هذا هذه الجرائم الشنيعه والاضرار المتعمد kewa bejin be crime yiri ne yoni be du ne is intentional no le do nopo e bogo be careful ka usama bin laden yo a ga chabu na gida wa yi da duniya amma ibn zubair da tsaro sa ga fito no wani kiyo a ga a contribute ya bidiyu nga malabon bi na jiji su ji yau to yaro da tsaro na galibi yan yutu wuce jaga support yau sa bulla da mai commanding yau yutu wuce masu sa bulla da mai kiyo nga su shahidi bal malik fahad da ya sa ablazizi tun da miliyan yan saudiya ne ba ta fari ba ta usa abu lada gaggi ga kafi da ban usa abu lada da da datu ba wani ga alhaji jira muka alhaji jira mai jini bin wani balabin kufuri a ta da afghanistan nan za rani lita ta yarke sotul kamila ne kawari da su na karkashin fasalin daga yake usa abu lada muna alaga ne ebogo eh, eh, sokwatu so zan da ke lagos and lagos ga yi giruwa ga ne ga yi ile lokacin musulunci nan ba na ma lajo tun daga kaku na ji 11 september na bai bali kiwa ya gajin masiba na cirafio na ejinar cirafio ta gani na ga 1 million refugees na shi na refugees na ji fi tokyo bali kawai na ji about 6 million last two years eh? da yanya da da ne sashi ya shi balaraga from iraq and syria inda ce wata fiye lokacin nasara ga ake gwa Eh, takuna di fitina somalia na world assembly of churches ń láyẹ̀ fìtílá na ti gẹ̀ẹ́bí jẹ́ kìí wọ́n wọ́n àti kúló ejìnlẹ̀ pátẹ́gbà nẹ̀sára ìgbà òkú àti agájí ndóró àti àjá àtàtí méjì mọ̀ sí ibà àtàtí ìlú owó àdínlẹ̀ ní sàmókò ẹni wọ́n ti ẹjú mùsùlùmí jọ pátákì jùmọ́ ní bal ula ta to zanduwa aga lebi alama je laje suspect ale da yadda je ba wani ma'aji boko harama ko aga le re kula ba ke kai wani ma'aji min bai sisa ko ale da yadda nisu zaga wani ma'aji kaza ko ale da yadda jilbabu albi ya ga wani mafa kazo bal hata to baban goci na wuga fahimta ya jini da ya e kunga le juye la jilbabu jiwa le ga ju no wa wanda ju terrorist ebe kibo ego ta sauri jeje na da irin shi labiya musulunci na ɗan irin naji maga gijo wujiyar na sa'an ya fe shi fiye blame na gudun gafe rito mai lukuri ko ko lati ganewa muhammadu yusuf je priest ya yi mai suna ja ku yiki ne ji yan na luware yan na luware yan na luware she yusuf jaji bu na ga a so tayo kaabo kaabo galo me za la jigu nga wo ngo wa jike an ngo ngo wala wa twaya e go ngole aman ne ja te ka to le ta jia de ji fi ku kuma be su ti na a te ka chen do wa te ka ku bon bi a cha ti ma ki ba cha jina a te ge ge na ni ji ga nga ta ti za la wa ti yo na ni ga nga ta ti ka ze wa ti ka ku ne masibe jina gyara ti to wa ji wo ji wo so tu ga yen na lo an a ji wujin ne ga shi ke blame da kalle da kalle na eh ne ja ne je ja kan ya ni ewa bayani je unduwa e bo ga ga ji tuba no ji tuba eh lu ci ja mo fe jo so ko ja ki umi amin ide ke da na ba ni laku wa ko wuzu bili ba wa ya ci ko tarihi lil khiyana addini ya cewa ramu ne da jayinci na wal gadri alamu ramu ne da ke liyani kawai ba kala ta'ala sai tun latun ga inna allaha la yuhibbul kha'inina hmm. sai cewa sai cewa zai je ji kha'inci na allah subhanahu wataala ga inna allaha la yuhibbu man kana khawanan afima da ne ga ji kha'inci je ji lefina so kai wawa وفي صحيح مسلم أنا أبي أنا أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال لكل قادر لواء زندور نجاين تنا وعد توتا يوم القيامة يفعل القيامة يرفع له بقدر قدر نجا توتا أنت لا غرغر يا خاين تنا وجنا زندور عليه وفي البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال لكل قادر لواء ينصب بغدر بغدرته zandoro na gaji a ka'inci nke jigunan ngo daga tutala yi gorgobi ya yinci na wajinan na ne ya alikoli na waje ba na ko hmm. ya ba kafin aloji ohun ya bisa agugudan a hmm. ga ya gusa to dukiyu to yandoru ya bezna kinan dula noti du ko dukiya go ko

birayi e, a ne daga layi a zubin nar illa rabun nar eh ji zazaba da nan ya sai su kone jani ta yana ya e, tuna musu jiga e, da nan eh da jajiji adam musulmi wu alayhi magayin da jimaku wa amwalakum eh jaye da dukiya eh da mutunci eh wi haramun alaikum kawar mulke nuku ma zafi balaji kuma zafi shalikum haza eh da jajiji a ga jadi a ci ga a ga a ga yi wu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na an katlin nisa annabi kane zawo da kishi nan the same criminal irin da yake sisi da sauran su zuku kan da ta take recruit ke yin zagi ngo ga yin zagi ngo che ne safiko ino mo kura mo ga in zagi ngo che ne safiko ino wajen wajen shi be ka wo so ji shirki ngo ka ai zawo mi da ne ba da yarin da ga ai ba mi eh irin da ga safi zan ngo fitina fitina zan ngo ci ma yin zagi ngo ce ne safiko ino wajen mu ga charisma charismatic speaker eh inu je gugu waje abira ila yin doce recruit finiya eh ni dinna jobe arabi ma gan jihad kullu la kitala fi jihad yin da je ga wude bwa nga ya alhajj wal umra haji gani be umra ezu bikiya ku be yi dinne ba káwáyé jíńdà jí ogó wà láyàgbàgbà ní tó ìdáná ṣíbalè àkídà ìrìkítìsà òun ti di o káfí èjì ó ṣe ní ń bàbú kó ara wò èjì ó dàgbẹ̀gbù àìsìsò wò èjì ó dàgbẹ̀gbù confusion ogbà lẹ́mbídà dìde lóṣù o ẹnẹmọláwà àbìkí àfùgbé ìrì ẹ̀dà àbìkí àfùgbé ìrì nílẹ̀ gbá nínú èjì gáàsì ṣòṣà ìdí àìrí nílà wúlẹ́dà amúkẹ́ náà sàdíkẹ̀ dìza ogun tó wọn á zùtún òmùmú mọ́tàfà ntúdi tàgbìyàn wọ́n mọ́ nù wọn ojúdó jẹ́ ojúdó gbọ́ ẹjí tí ó yá mẹ́kàndágẹ́ ìlú lọ́gbọ́n ojú ló tún ewu jẹ́ tún ló wọ́n jẹ́ mazadi kẹta ayé báyìí wọn káyà tó kọ́ wọn àjíjà ewu àkídà sápá ní lẹ́gẹ̀dọ́nù dàní mọ́lá àkídà ní sápá ní lẹ́gẹ̀dọ́nù ewu ní eji nzagiwe akida sakari na ga ga don jala do re kafiri waje abile ko ebo ebo ne bu ebu ko ebo ne bu ko ebo ebo ne ko ebo ne bu na ko yi kafiri nga to mo na mo nga lawa to mo ku ja faro ya o diga la kagbaci mazugu waje abile e ba daga nuje akida sakari na zugu nga ga fini an nga ye imi sukun wuta ga imi ga to yen man ti imi ji ka sire bobo imi ga fe wa baba oji no bo ja be le ja eh. oji ma shi ba yi ga mo si ga ni pata mo jina ko mo ka mo ti mo ti ga dis guy wa la we gan ene de bo ga de la ji e wa ni la da je ni mo ti be ba go ja be wa ni la da bo kata misali ba ta kadan women and war on boko haram zanekun na e igilari matfet nfe gan takada wun takada nuna otuci da hannu nla misali yan izaji mai otu gbogbo suna wee zai nan gani ga adaga fi lamari ya e boko alamu da sauran su bore amma ya e ba wa ni a nke da ke tsaye da bindo ci egi e àti de boko haram bu e gan sha ye gine ji ke ji wa di ji fin ne da ke aisha years old ne Oyo tó ìjìnlá jíná tí ó gbé bàbá òun láti ó gbé ìdáyé nínú ìyẹ̀wó bàbú bí a pé ń bẹ́ lẹ́yìn bàbá wọn àjẹ́dà fún àmú tí kókò ara mú náà àti àwà ajífẹ́ ní ajé àwà abẹ́rẹ́ náà wọ́n kíjọ bá jíjú lẹ́dà bá ló ti bà ní wọ́n àjẹ́ àfẹ́fì adẹ́jú ń dóòrò àná dẹ̀rẹ̀bà wá tó gbé láàrò bàbò sàndísọ dẹ̀rẹ̀kẹ̀ṣẹ́ fúnkún sójà tí ẹbá wú ǹjẹ́ á ké ìlàjì náà àtẹ́ ìlàjì náà láti káàrí wọ́n na náà fẹ́ ntabi ń tàbí ìbẹ̀ yìí ìrìnàjí ní káàrí ati ti kiwe wishi wọn àti yóò tí wọ́n ewu ìṣìgbà náà gan ẹni ìdàgbọ́ ohun tí kò ní wafi hadisi buraida hadisi ya buraida yadda na annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga uguzu egunku wala ta gullu ya mega yema wala ta ya mega dikimo e gali ali ko ni bama wala tumasilu e ma ba zaji yeje yema wama azumul qadr alladhi qama biya ula wama shadu khiyanatuhum annin wali zane jayin jiji amali ali ko ba wa fil islami tarimu li qatl sibyan ne yawo gute ci addini musulunci haramu na wuji zakan gishi na wan nisa da yin zaki shi wa shuyukh bidat yudaji wa alkibar na ji zanu sa nan fi hadith fa fi hadith buraida ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wala taqlu walida ya ga nan ko e ga wuji zakan gishi ma rawa muslim wa fi sahihaini an ibn umar radiyallahu anhu anna imra'atan wujidat maktula in zagin lokaci da ba din zagin ne zagin ne su su shi fi ba da magazi rasulullah ya kunga ci ya nabi sallallahu alaihi wasallam fa kar rasulullah sallallahu alaihi katlan nisa annabi sallallahu alaihi ci jin ka ya wuye zagi gishi wasu biya ne ne da yake zakan gishi wa suna ne abi nole nga malaka kuna ji bon bindo ci kindo ci wona a tebe wu jerido to gisa kai ne je kufi wata ni pata la no ci wuci ajin la no ci ga a so kwa da na beni ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mini wasiya na ni ga yaji na ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga iltaliqu bismillah fa lo sunne to yace wala millati rasulullah ta ce ku annabi sallallahu alaihi wasallam wala taqtulu shaykha e ga wujati zoma faniya wala tifla e ga wuji zakan jima wala saghiran ko wala mra'i ba wi jima wa fi hadhihi jarima lam yufarriq lam yufarriq bayna sagir wa kabir ala ibata ka da kan gonu za dai wuza je ni hawo wala zakar wa musa amma ne ibata ka ne ba ji be zagi jiya bal za ba da iyata min al-kibar wa nisa al atfal hatta ta zami sa da kan yi fate da dai su da loji wa dogo ga da north east not east e jiji da boko ga ta mu na to jiji da wato da ya shi damo na shi abiriji irin abiriji bai baka ya ga bice ga dai ba nuna rubitu ba lai ya ji noma ya jagwa wato ga e ba shi damo na shi lo a fi refi yin zagi refi nan wato ga e ba shi damo na shi waje ga igba rufu waje kode sabu ba yi ma olu alifiya ko lami wato ga masiba wuce na ji wuce ji na lokacin a ga ga a cikin agogon wajen na shi ma ale ta da na kai wato masiba jaruman wallahi fitina is bad zanu ti ne jigan so kwa ene ji me duguro so kwa un timbida so kwa lu timbida mare zanwe ti be so kwa zanwe ti laji labi zanu zanwe ti ga gan baba bi e ji ga gan ne bi e ji ga gan bal a de ke so so da buyin zagi fe da zan wi we ko mu majo pátá notice gábò ìrúkì yíjọ bẹ́ẹ̀ ń fẹ́ di mangoci mai dugure dákan ló ṣe òjá ìgbẹ́fì islami yíjọ málàbí kájí ìgún fẹ́ wà kàtó wa fẹ́ ìyà yayi àbárì yẹ́ ni ìfẹ́ mai dugure ó ní òjìgá conference ndo chulo ni bimala kadiri chulo uche genya opaji ni, ya opaji alo ndagiye bo enu chi mai bai si ndo unde kiyo ya opaji achaje ga hu ne jawda na minu nu sabo kwa ara ibudo la ilaha illallah aje ji ba go go so ya te gare ne gare e ji unja so ko ngwa ma to sun sai gogo ba zaman lafiya da sokwe tashi hankali gya kakulo shi shi naga waje jirgi waje ti waje kantalo waje tiya waje shi owo ma waje asibiti eji owo ma waje ti be shi kaji wewa shi tomato be yi tina wajina waje waje ọdị waje ogun banki ojade wezuro atm wọ́n á ọ̀nà máa tún lọ sí ọjọ́ fitina na ewe na odegun bajo na ewa yanzu ti na fiji ko na da ya sha na ode wa kun a gaji na wa wa ya ba zaman lafiya wa ne zai wa fefa wani ga wanga tsani to kule ga ebogo fi sabi layi ba zaman lafiya ga soko sashi zai ji mai jiye ndole ka ni a chabon binin agalawo gaza lori kafiri bezu agalawo gaza lori kafiri na tawato alawo bombin caca ebogo wale gan èkó lè ṣe mẹ́lá jù dánúwẹ̀tí ìfihàn yìí nínú ẹjọ́ ọ̀nà súnkún dánúwẹ̀tí gáàṣìṣì àdí àwọn àdáńdé mọ́ gẹ̀gẹ̀ náà ń dìdì قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جوزا ولينصرن ولا ينصرن الله من ينصره وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى عجب الناس أن يتركوا آمن أن يقولوا آمن هم لا يفتنون وقال تعالى يوتيبو جاء بليزا يوسف يا جاري فتنة وعدم sashiyar ya kone mai lari kuma zama ci gwairi nuna su kunga ci turu jọba ń ṣe jí wá sí ní ẹgbẹ́gbọ́ pẹ̀pẹ̀ ìsìlẹ̀mí àkíkẹ́ ìjíwò èlò ìdàgá ìṣàbọ̀ ná wọ́n jú lọ́dà amúkántà ìdàgbàwó ní ìdàgbà primary school yà rẹ̀ bó yá rán kó sẹ́ńtà wa rí dìjì yọ̀bẹ̀ faruwa òfin ọwọ́ ajé mọ́kántà wọ́n tó èyí náà tuntun primary wáyé káńgá mini ẹ̀kọ́ na láti láti mọ̀ sí bá ẹni wúcin wọn kánú ìlànà tí agari ìlàjí ìdẹ́kẹ́ndì àtàgàgà orí ní gẹ̀fin ìlàjí gi ó so ìlàjí gáàtì ó bẹ̀rẹ̀ báyé bóhùn nci a pàṣẹ mẹ́sẹ̀jì ẹ bá gán tiẹ̀ bọ́ ní ẹgbá wágún gómìnà ìlàjí náà ẹni bẹ bá tàfẹ́ láti túnú wáàzù bá wà rí jù èjì yọ̀ sọ́fẹ́ mini ya kone lajin zangoci dambobe nan ngai gagagan turu pleti da audio da kaseti ya zai fritiyar e gari da wuce nan ga sai laye rajuwo ya abin ga fitin rajo sai zo a shaga kwa jini gadon mini ya kone zangoci lajin da wuce wani eya nga je eya na dambo ne ga eya ne ga message pass yi wuce ga ganin gani nga ase la pazo nga ase la di defend dojo nga ase pass ya dojo waji gani ako nga ase za gani da yau da abili arujul ala dini khalili fali yazura alukum man yukhalil wala kisa imran ibn ataniya hmm. ne wule lagin da ce wuya kida wari da zai wuce yau gujiya wo mun ji wula yi sunna lagin na fejin do akida wari da do fejin madoyan da wuce na alina ni ne ko ne la da kurza ji wani media inda ci through through whatsapp facebook da sauransu da twitter ji mini ya kubo gaganci zukun sashen ya zawuci ji e inda shi aji a reziye wasu tunu a shaga ya ce ji taimako ya ya bugu zai na da ganin ma orí àbílé ìlàjínà láàájẹ́ bá ọ̀nà àgógádagbánù àjẹ́bọ́ bàjínà láàájẹ́ ìmọ̀ àwọn àgógádagbánù àdíkẹ́ wàdé yíó yẹn náà dọ́mí ẹ̀ lálàájọ́ ti gẹ̀dẹ̀ irú sí ọ́nà mí ní ẹ̀kọ́ náà mẹ́ èké láti kí náà èké lákọ̀dín sísàjà ti lágẹ̀dẹ̀ náà àfàjígẹ́ níbi emotion wani ne jinaya wani ya kaza ja wani ya kaza ja wani ya kaza ja an ni yashi yangon ujawa fife lagaga ilẹ̀ lagaga dalili

yana ipata ya kone jiladin raifi wani Allah kiyaye mu fafi hadisi buraida qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam go ko go la taqtulu walida yaga wuji zakan gishi ma hadisi ibn umar be ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna imra'atun ga inna inna imra'an imra'atan wujidat maktula an ibn umar radiyallahu anhu ma anna imra'atan wujidat maktula idza yimo cha tun fi ba da magazi rasulullah sashin yau kuma annabi sallallahu alaihi wasallam fankar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was sibyan annabi chaki kalada na wuyin zagiji gangani be egi zakan giji na Wafi suna ne abi dauda min hadith anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi gayin taliqu bismillah yace lo be sunan yace وعلى ملة رسول الله بملة يبتي ولا تكلوا شيخا إذا ذكا جيما فانيا ولا طفل ولا صغير ولا امرأة وفي هذه الجريمة لم يفرق بين الصغير وكبير ولا ذكر وأنثى عليه ركبتها كان ذكا جيما نوسا كو باجي بإذا جيما بل ذهب ضيئة من الكبار والنساء والأطفال وفي الإسلام يبهي وغنيتي حفظ للمواسيك والأهود أدين يا مسلم شو إلا وغطال عدن عن الكوليجي وتعليم لقتل المؤيدين والمتأمنين ko wal mutamanin mu'ahadin kafire wato zai ga dai ji musulmi wa da da alkawali na wal mutamanin nan bi kafire amana ji na agwata Allah subhanahu wa ta'ala ga wafu bil adi innal ahda kana matsula ya gwa alkawali to a gizo ga cin alkawali to ko Allah tun ga ya alladina amanu afi bil uqud ya ne jai majina ya alkawali go to Allah anil fi sahih bukhari عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤاهدا لم يرح رائحة الجنة راندو نغاو كافر يا مانانا نجي على كولي بمسلمين فنا وكنا لجنة وإن ريحة لتوجد من مسيرة أربعين سنة وفي سنن النسائي آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه من أمن رجلا على دمي فقتله فأنا بريء من القاتل بعد نجاز يا مانغ دابي يا لغوتو إيجي ويا وشاين تجو جدا زون تقول أنا بيجي قمي أوبي <laughs> وين كان المقتول كافر كم أنا جزا نقول كافر wa man dakhala min al-kuffar diyar al-muslimina bi aqlin wa aman man ga ne ga ga dai shi musulmi yo bi alkawli na ni wali al-amr ngan be ngan be yuzini ya doshi shi ne, e bona e ba su ja dai shi ba jona na gwamnati ya tsawo a ma ya kami shi ya gano ko wuce ga da hannun la'ajuzu liti da alayi ungo yana ta kan yana huncina lafi na so lafi mali wunji rayuwa mafi ke dukiwa wunga ji wani yau da jikin yau da report ya hukuma wani islam zimmatun wahida musulmi jima zimma yi ni ya mina ne sallallahu alaihi wasallam ga almu'minuna tatakafu dima'um wa yas'a bi zimmatihim adnahu wole da ne gaji babban gigan da na musulmi jona in ga zamu da ci ya min ci ga wafe bi ka zamu ci ga mai ki da ga lawatu ka da lawatu wai da ji wa la ilmutadun lam yura'u zimamal musulmi. za na consider yan zima bi alikoli bi protection yan musulmi jan walam yahfazul mawasiq wal uhud amun go alikoli cewa wa qatal muahadina wal musta'malin a chakati ya amana jiwu e jiye musulmi jo wale gan yan najma su balayu zan yo ci mina wa magana ki aka da ne kafiri jiye wuce na fata to la 3 million dollars be ko láti zabe pátá èdè dèjì iná kó lánà tí gánà kí ń gá gẹ̀dẹ̀ báńkì òǹdà báńkì rọ̀ wọ́n dúkìá yíkù òṣèlé gẹ̀gẹ̀ ní ìmọ̀ òǹdí ní ìyẹn yíre tó di látákùlù àmú alókùn mẹ́lókùn bilbatili ibùgbẹ̀ kàtún yá ọgbọ́n náà wallahu a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu